ta fi tara samari wannan izo wannan izo wannan izo ita fi wurin eh. nan dai sai muka rada ta da ni da uwar muka ce to ki fitar da wanda yake so zaki aura wani kwada eh muka yi jurin duniya yarinyar nan mun yi mun yi mun yi ta gaya mana wa take so yarinyar nan taki da yarinyar nan har ne ma ne da rike ta ma saboda dai ba na son taron samarin na dan dai a fita guda ɗayan kawai a yi a wuce gurin yakwa to daga ba ba na gaya mata barazana na fita na dawo sai mai aiki da take cewa wani yarinyar nan kai take so wa na ce jalo kai ni <laughs> to amma fa yarinyar nan ta zo ko bata mura ba kuma yanzu babban tashi hankalin tashi shiga yanzu gida yanzu na fara yawan gida bayani ba na fata yadda ba ta za ta samu munafurci ne irin namu da maza <laughs> bari Barin aje jakar. Kai! Ai ba batun wannan ɗaki. Ai sai dai ka koma can dakin soro. Sabida me? Ah, babanka yayi amarya. Ai ɗan wannan daki ya Allah kuwa. Kice umma an bata miki rai kan kan abin nan. Ba karamin ɓacin rai ba ya zan yi to. Ni babban matsala ta ya ta ɓata. Menene gaya mana? Ya kike mun haka? Kai ma ya kai mun haka? me zai mu da haka na maka ko kawo kanka ai sai ta gaya muku shi yasa nake gudawa na ɗauka yawa da na cice ran na sai da Allah ya zuba ni na da kai yau da ke gudawa maso da ke guda na ya kai kai rigo duniyar